kuna kallon mu ne kuma kuna ainihin wato sauraron mu ne daga makarantar mu mai suna darul hadithi salafiya da ke zaria a nan najeriya a yanzu da muke magana mun shiga daren asabar wanda ya daidai da daren ashirin ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1431 wadda ta daidai da biyar ga watan march shekara ta da goma. yan uwa masu kallonmu da sauraronmu wannan shine kasan na farko kuma shine ainihin kasan na ɗaya daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi alal ibad na imamu da'awa a sheikh imam muhammad ibn abdul wahab allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi kamar yadda muka bayyana a farkon karatun sauran littattafai da muka fara a wannan makaranta waɗannan littafai tarihinsu yana da tsawo a karatunmu a wannan makaranta tamu wato littafai ne waɗanda muka aje su a matsayin littattafai da muke karantarwa a aji amma kuma daga baya-baya sai muka rinka ganin muhimmancin a rinka saka su ana ainihin karanta su kuma ana ɗaukan su a kaset wannan littafin yana daga cikin daɗaɗɗun littattafai wanda muka fara karantar da shi aka rinka sauke shi ga ainihin ɗalibai a tsakanin sallar magariba da sallar isha a masallacin juma'ar mu na muciya tun 1984 wato yau kwatankwacin shekara 26 da suka gabata allah maɗaukakin sarki ya albarkace mu ya ainihin ƙara mana ƙwarin gwiwa akan wannan ainihin hidima ta addinin musulunci shi tauhidi shi ne mafi girman rukuni daga cikin rukunai na addinin musulunci guda biyar wanda ainihin su ne kalmar shahada sallah zakka azumi da hajji to tauhidi shine mafi girma daga cikinsu don haka mun ware mishi wannan rana insha Allahu ta'ala kuma irin wannan lokaci tsakanin magariba da isha wato ranar juma'a wadda magaribar ta za ta biyo daidai da magaribar ainihin wato daren asabar insha Allahu ta'ala za mu rinka fara karatun shi muna yin shi a hankali a hankali insha Allahu halin farko da muka fara karanta wannan littafi muna ɗaukan shi a kaset tun wajen 1995 ne ko 96 a inda muke karanta shi tare da ainihin sharhin shi wanda aka fi sani da taisirul aziz hamid na malam suleiman dan abdullahi dan muhammad dan abdulwahab wanda jikan mai wannan littafi ne ya yi wannan sharhi na ainihin littafin mun yi kasusuwa masu ɗimbin yawa a wannan lokaci kuma har yanzu kasusuwan nan suna nan na biyu na sake saka karatun wannan littafi a masallacin salamatu kabir da ke ainihin kaduna muka fara karatun shi muka yi kasusuwa kusan guda goma sha wani abu amma wannan lokaci muka tsaye da karatun saboda halin tafiya da na samu kaina to dawowa ta ba a ci gaba da wannan karatu ba sai dai bayan bani nan a wannan tafiya in na samu lokaci na dawo garin nan mun dan fara karatun shi ɗaya biyu uku haka a masallacinmu na muciya inda muka rinka bin shi tare da ainihin wato sharhin fathul majid a wannan lokaci kuma wannan kuma ya faru ne a 2003 to duk baki daya waɗannan kasusuwa saboda muhimmancin tauhidi da sauransu gaskiya saboda allah za mu basu a cikin ainihin ka'ima ta kasusuwanmu ko da yake abin da zai tabbata mana na sharhin ainihin wato wannan littafi su ne wannan sharhi wanda in allah ya so muna fatan yanzu tun da makaranta ta zauna ni ma kuma mai karantar da waɗannan littafai na zauna insha allahu ta'ala yadda za a ci gaba da karanta su har zuwa a sauke su wannan littafi na kasafta tsarin karantar da shi a wannan makaranta nau'i biyu kashin farko shine karanta shi tare da fassara shi da kuma sharhin shi a takaice wanda za mu rinka takaitowa daga littafai guda biyu rak littafin farko da za mu ba da karfi da muhimmancin takaitowa daga gare shi shine littafin al-mulakhas fi sharhi kitab tauhid na fadilatu dr salih ibn fauzan ibn abdullahi fawzan wanda babban malami ne kuma yana ɗaya daga cikin jiggan malamai na kwamitin ainihin fatawa da kuma manya-manyan malaman duniya da ke ainihin kasar saudi arabia wannan littafi gashi in allah ya so za mu ba da muhimmancin karanto abubuwan da malamin yake lakasawa kwarai da gaske domin suna fitan mana da ainihin ma'anonin da ke karkashin kowace aya da ma'anonin da ke karkashin kowane hadisi da kuma takaitaccen tarihin sunan duk wani sahabi ko tabi'i ko wani malami wanda ainihin sunan shi ya zo a cikin wannan littafi za mu karanta mukaddimar tashi za mu ji cewa mukaddimar tashi ta dace da irin tamu manufar cewa ya yi littafi ne domin waɗanda za su fara koyan littafin a halin farko to a haka muka ɗauka insha Allah ta'ala littafi na biyu wanda za mu mayar da shi madogara da izinin Allah shine littafin fathul majid sharhu kitab tauhid na sheikh abdulrahman ibn hassan ali sheikh wanda shi ma jikan asalin mai littafin shine ya rubuta shi allah maɗaukakin sarki gafarta musu gaba ɗaya ga shi wannan littafi sahararre ne wannan littafi babu shakka yana da dogon tarihi ainihin a cikin rayuwata ni dinnan da nake ainihin magana a yanzu domin wannan littafin an fara karantar da mu shi tun 1979 zuwa 1980 kuma aka sauke mana shi a masallacin da aka fi sani da masallacin kwali wato masallacin gidan aminu dini abubakar da ke kano a suleimanu crescent yau kamar ka ce shekaru 30 kenan da suka wuce ko 31 ko makamantan haka a wannan lokaci babu shakka mun fuskanci gwagwarmaya da hali ainihin wanda yake allah maɗaukakin sarki ya yawaita mana lada a kan haka don a lokacin yayin da ake ƙoƙarin karantawa da karantar da mu littafin a lokacin kuma makiya sunna daga cikin 'yan bidi'a sun dage wajen faɗa da wannan ainihin da'awa ta yada sunna a bisa manhaji na sahabbai da tabi'ai don a wannan lokacin sile ake siyan littafin to amma fatawa suke barwa a lokacin aje a siya littafin duk adadin da ya zo daga kaso kurmi a tafi can hanyar jami'ar bayero dab da ka kusa da masallacin malam ja'far muhammad adam allah gafarta mishi a yanzu a nan ake zuwa ana tara fatahul majid ana kona shi a lokacin nan a inda ake kona mushen jaki da doki da mushen kare a nan ake zuwa ana tara za ga an zuba kamar ainihin wato katan hamsin katan ɗari wani ya je ya siya ana konawa allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga ainihin rashin fahimtar addini don haka in allah ya so wannan littafi shine zai zama mana littafi na biyu wajen ɗauko wasu maganganu waɗanda saboda so muke a kai matuƙa wajen takaitawa in ba don haka ba ma hakikatan ba ma za mu bi kowane sharhi ba da za mu bi matanin littafi ne kawai mu karanta shi na fata an gane wannan littafi yana da sharhohi masu ɗimbin yawa wanda allah maɗaukakin sarki ya albarkaci manya-manyan malamai suka yi ta ainihin yin sharhin sharhin shi mafi girma wanda duk malamai sun shaida shi ne sharhin ainihin kitabu tauhid mafi girma shine littafin fathul hamid fi sharhi tauhid wannan littafi mujalladi hudu ne wanda a sheikh uthman ibn abdulaziz ibn mansur at-tamimi da ya ainihin rubuta shi wanda suna da ainihin dangantaka ta jini da asalin shi malam muhammad ibn abdul wahab wannan littafi mujalladi hudu ne shine mafi girma mafi fadadawa daga cikin sharhin kitabu tauhid na ainihin muhammad ibn abdul wahab allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu baki ɗayansu to sa'an nan sharhin da ke biye da shi wajen ainihin faɗaɗawa da tattauna matsaloli shine sharhin da na ce mana mun fara karanta shi mun yi nisa a kan shi kuma muka tsaye da karatun saboda rashin zama a wancan lokaci shine taisirul aziz hamid fi sharhi kitab tauhid na sheikh suleiman ibn abdullahi ibn eh, muhammad ibn abdul wahab ya ainihin rubuta wannan ainihin littafi in allah ya so ana nan wata ran za a ji an dawo kan karatun shi bayan duk an gama waɗannan karatu na takaitawa insha Allahu ta'ala Allah ya gafarta musu ya yafe musu a waɗannan zamunan namu an samu sharhohi da dama waɗanda malamai suke dangane da wannan littafi daga cikin shahararrun sharhohin da aka yi na wannan littafi akwai alkaulul mufid ala kitabit tauhid wanda malam muhammad saleh al ya yi shi amma wannan ya yi shi ne kamar yadda kuwa ga nake fatan in yi wannan ba zama ya rubuta shi ba a kasar ne yake ɗaliban shi ne suka zauna suka ainihin rubuce shi wannan ainihin sharhi ana buga shi a mujalladi guda wani lokaci kuma ana buga shi a mujalladi biyu kamar yadda ainihin yake a wannan alƙaulul mufid ala kitabit tauhid wannan ma sharhi ne nashi daga cikin sharhohi mu'asirai to shi wancan malami dr saleh fozan ya ainihin yi wani sharhi wanda ya fi wancan mulakhas din ya sa shi i'anatul mustafid bi sharhi kitab tauhid wannan mujalladi biyu ne shi malam salih fauzanal al-fauzan shi ya rubuta ainihin wannan littafi to amma da ya rubuta shi sai zama wannan sharhi ne mai faɗi ya tsawaita kwarai da gaske shi yasa sai ya takaita daidai da yadda zai yi ga dacewa da eh, ɗalibai waɗanda suke na ƙasa-ƙasa to sa'an nan malam muhammad ibnu abdulwahab ba shi ne malamin da ya fara ainihin rubuta littafi ya sanya mishi suna kitabu tauhidi ba a kafin shi an samu malamai da dama waɗanda ainihin suka ma wannan aiki waɗanda daga cikinsu akwai imamul a'imma al'imamul hujja muhammad ibn ishaq ibn khuzaima ya rubuta kitabu tauhid wanda a sheikh harras ya ainihin taba ta hakikin shi sannan kuma daga baya a doktor samir ibn amina zuhairi ya zo ya ainihin yi takhriji da ta hakikin nasoshin shi ya zo kuma ya yi tahazibin shi wanda tahazibin ne na fara karantar da mata a yau shekara biyu kenan don ramadan ake karantar da su ga wannan littafi mujalladi biyu ne wanda ainihin a doktor samir ya zauna ya ainihin yi ta hakikin shi da takhrijin hadisan shi da ainihin ayoyin allah maɗaukakin sarki ya saka saka da alkhairi to sa'an nan akwai al'imamu ibnu manda al'imamu ibnu manda yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi waɗanda suka goge a fagen aƙida shi ma yana da littafi kitabu tauhid wa ma'arifatu asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi ala littifaqi wa tafarrud ta al-imam al-hafiz abi abdullah muhammad ibnu ishaq ibnu muhammad ibnu yahya ibn manda rahimahullah wannan wani malami na hawa ne ma daga cikin malaman jami'ar islamiyya da ke madina shi ya ta hakikin shi kuma na ɗauki karatun wannan littafi bangarori mai yawa ainihin a wurin shi a doktor ali nasir al-fakihi allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi ya yi ta hakikin wannan littafi shi kuma a cikin mujalladi biyu na fata an gane waɗannan na kawo mana su ne a matsayin misali ba haka ba malamai da yawa sun yi littafai sun sanya musu ainihin kitabu tauhid ko kuma dai matsaloli dangane da tauhidi wanda wannan rana dai tun da mun aje ta a matsayin darasi ne na tauhidi a hankali insha Allahu ta'ala za a yi ta biyo baya da waɗannan bayanai Allah maɗaukakin sarki ya taimaka yanzu ba tare da ainihin wani ɓata lokaci ba tun da mun ce waɗannan darussan muna son asalin matanin littafin ne yake da muhimmancin a karanta shi to tsarin yadda karatun zai kasance shine za mu rinka karanta matanin littafin kuma karanta matanin ya kulla babi za mu ɗan yi sharhi game da ma'anar babin ayar da zai kawo mu fassara ta mu yi sharhin ta to sannan sai mu koma cikin wannan takaitaccen sharhi na Dr. Fauzan al-Fauzan sai mu ainihin bi sannan sai mu sake koma in akwai wata ayar mu sake karanta ta mu sake duba fa'idojin da zai cire a jikin ayar in akwai wani hadisi ko asari ma haka sannan kuma daga ƙarshe sai mu biyo baya da irin yadda shi malam Muhammad ibn Abdulwahab yake don dama ya kulla babin yadda yake jama'a sai kawo ayoyi ko aya sai kawo ainihin hadisi ko hadisai ko kuma ya kawo asarai ko su maganganu na ainihin malamai to sannan sai kuma ya ce akwai matsaloli waɗanda aka fahimce su a cikin wannan ainihin babi su ne kaza su ne kaza su ne kaza su ne kaza na fata an gane to saboda mu samu karanta littafin gaba ɗaya tare da cewa waɗannan irin matsalolin za a ji da daman su kuma suna bayyana a cikin sharhin malam fauzan to in allah ya so dai za mu karanta gaba ɗayan da ikon allah allah maɗaukakin sarki ya taimake mu taken waɗannan kasusuwa na karatun wannan littafi na kitabu tauhid saboda ka a samu karo domin wancan ta hazibu kitabu tauhid da muke wa mata a can muciya da watan azumi mun sanya mishi tauhidi to wannan za mu sa mishi mulakhas wato mulakhas number one mulakhas number two mulakhas number three shine yake ishara zuwa ga karatun littafin kitabu tauhid tare da ainihin bin sharhin shi daga mulakhas na fata an gane na haka wannan kasar da kake kallo da saurare taken shi daga cikin taken kasusuwanmu na darul hadisi salafiya shine mulakhas number one allah madaukakin sarki ya taimake mu a doktor صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان يجي بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke fara gabatarwa alhamdulillah wahda wasalatu wassalamu ala man ba'ada wa ba'ad fa hadha sharhun mujazun ala kitab at-tauhid li shaykh al-islam muhammad ibn abd al-wahhab rahimahullah كتبته على الطريقة المدرسية الحديثة ليكون أقرب إلى أفهام المبتدئين وأرجو الله أن ينفع به ويكون إسهاما في نشر العلم وتصحيح العقيدة وصلى اللهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان mala ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan allah mai rahma mai jin kai al-muqaddima shimfiɗa ko sharar fage ana iya karanta ta da almuqaddima daidai ne ana iya karanta ta da almuqaddama daidai ne ita kalmar muqaddima tana nufin gabatarwa ita kalmar muqaddama in an yi wa dalin fata tana nufin abad da ake gabatarwa kafin karatun da zai biyo baya wani lokacin malamai sukan yi ta'abirinta da cewa tamhid wani lokacin malamai sukan yi amfani da cewa dibajiya duk dai ita ce alhamdulillahi wahda godiya ta tabbata ga Allah shi kadai wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'da Allah ya daɗin tsira ga annabin da babu wani annabi bayan shi wa ba'd to bayan haka فهذا شرح موجز على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله wannan takaitaccen sharhi ne akan littafin kitabu tauhid na malamin musulunci mai suna muhammad dan abdulwahab allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi katabtuhu ala tariqatil madrasiyya na rubuta ainihin wannan littafi ne a bisa tsari na karantar da ɗalibai a makarantar islamiyya ko a makarantar sakandare alhadisa irin tsari na zamani ma'ana a tsarin zamani a yanzu in ka karantar da aya ka fassara wa ɗalibai sai kuma ka ce zikiru ma yustafadu ko yustanbatu min al'aya ambatan abubuwan da ake fa'idanta ko ake cirewa daga cikin wannan aya ko hadisi liyakuna aqraba ila afhamil mubtadi'ina yace nayi haka ne domin in kusantar ko kuma wannan ainihin wato sharhi ko wannan littafi ya ainihin wato kasance yayi kusa da fahimtar masu fara koyon karatu wa arjullaha an yanfa bihi ina fatan Allah ya amfanar da musulmi da wannan littafi wa yakuna ishaman fi nashr al-ilmi wa tashih al-aqida sannan kuma Allah ya sa wannan littafi ya zama wata gudunmawa ce wajen yada ilimi da kuma gyaran aƙida ta ainihin al'umma baki ɗaya. barakun sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sallam allah ya daɗin tsira da aminci ga shugabanmu annabi muhammad da mutan gidan shi da sahabban shi allah ya ƙara musu aminci malamin da ya faɗi wannan magana shine salih dan fauzan dan abdullahi al wannan malami allah ya albarkaci rayuwar shi kusan duk wani littafi da ka sani na aƙida a wannan zamani da kake jin shi su aqidatul wasitiyya ne al sahiha ne al-aqidatul safarin tahawiyya da sauran duk aƙidoji da ka sani dai a tahawiyya duk ya yi musu sharhi irin wannan wani sharhin ya tsawaita wani kuma ya takaita amma galibin abin da yake faruwa yana zama yana karantar da ɗalibai ne tsakanin magariba da isha a riyadh a can ƙasar saudi arabia sai ɗaliban sai su je sai su zauna sai su kwafe sai a buga shi a matsayin sharhin littafin amma wannan da hannun shi ya zauna ya rubuta ina fata an gane allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi malam ya ce nubzatun mujaza an hayatil mu'allif muna so mu ɗan yi bayanai guda biyu jama'a bayanin farko game da shi mai littafin wannan mai littafin shi ne dai aka fi sani da muhammadu dan abdul wanda ake cewa shugaban wahabiyawa to ya kamata mu gane wane ne wannan malamin kuma da gaske ya zo da wani mugun abu ne wanda ya saba wa al'ummar musulmi ko kuwa ya zo da gyaran addini ne lokacin da addini ya lalace menene ya ja kuma ake mishi sharri da kazafofi me ya ja ake wa littafin nashi kazafi da sharri da makamantan haka suna daga cikin abubuwan da za mu ba da karfi a kansu amma a tattakaice a cikin karatun ainihin wannan littafi insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu ga takaitaccen tarihin malamin shi dai malamin cikakken sunan shi shine muhammad dan abdulwahab dan suleiman dan aliyu sau da haka sunan shi muhammad mahaifin shi ne abdulwahab din kakan shi sunan shi suleiman baban kakan shi kuma sunan shi aliyu yana daga cikin ainihin wato a kabilar ainihin wato musharrif wadda yake sananne kabila ce mai daraja ainihin wato daga cikin kabilun ainihin tamim wa imamu da'awa kuma yana daga cikin ainihin limamai na adda'awati salafiya fi najad wa gairiha yana daga cikin jagororin da'awa zuwa ga tafarkin alkur'ani da sunna a bisa fassara ta malaman salaf a ƙasar najad najad wadda ta riyadh wato najar ta saudi arabia ba najar ta iraki ba da kuma ainihin wasu wurare shi ya jagorancin wannan ainihin da'awa wajen karantar da ita da yada ta yaushe aka haife shi suwa malaman shi ina ya karatu waɗanda littafai ya rubuta waɗanne gwagwarmaya ya fuskanta don gyaran addini sannan wace nasara ya samu yaushe ne allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran shi kuma a ina mana ce nash'atuhu wa ilmuhu wulida fi baladi ah, fi baldatin uyaina qurba madinatin riyadh an haife shi ne ainihin wato a garin uyaina dab da ainihin birnin riyadh na yanzu da kake ji riyadh ta ainihin saudi arabia a shekara ta dubu daya da dari daya da goma sha biyar wa hafiz al-qur'an wa huwa saghirun ya haddace qur'ani yana ɗan ƙarami watatalammaza ala walidihi qadil uyaina fi waqtihi mahaifin shi shine alkalin wannan gari nasu mai suna uyaina kuma mahaifin nashi malami ne don haka mahaifin shi ne ya fara koyar da shi wa ala ghairihi min mashahiri ulama'i najad والمدينة والأحساء والبصرة فأدرك علما غزيرا أهله للقيام بالدعوة بدعوته المباركة ya yi karatu a hannun wasu shahararrun malamai a nan su ta najad haka ya zo madina ya yi karatu ya yi karatu ainihin a garin ahsa wanda yanzu babban gari ne daga cikin ƙasashen saudi arabia wal kuma ya yi karatu a ainihin basra ta ƙasar iraq a ƙarƙashin wannan ya samu ilimi mai yawa wanda wannan ilimi da ikon allah ya bashi dama domin tsayuwa zuwa ga kira ga hanyar allah wadda ita ce hanya mai albarka fi wakatinin tasharat fihi bida wal khurafat sai dai kuma a daidai lokacin da ya fara da'awar an yi daidai da lokacin bidi'o'i sun yadu sannan abubuwa na karirai da shirme waɗanda suka ɓata tunanin musulmi da camfe-camfe da tsafe-tsafe duk sun yawa a wannan lokaci watabarruku bil qubur wal ashjar wal ahjar sannan a wannan lokaci zaka samu mutane suna ainihin tabarruki wato suna zuwa su shafi kabari ko su je neman albarkar kabari wajen ainihin wato neman samun haihuwa ko wata biyan bukata ko wasu al'amura daban hakanan zaka samu mutane suna da kudurin wasu akidoji game da wasu bishiyoyi da kuma wasu abubuwa waɗanda suka shafi duwatsu da makamantan haka a ƙarƙashin haka lokacin da al'amiru sana'ani ya samu ainihin labarin wani wannan da'awa shi ta bullo shi kuma yana can yana fafata tashi a can kasar yaman mai sharhin bulogul maram subul salam har sai da ya rera waka kusan ainihin wato wajen baiti goma ya aiko da muhammad bin abdulhab yana nuna ainihin goyon bayan shi ina fata an gane allah maɗaukakin sarki ya taimake mu فقام رحمه الله بالدعوة إلى تصحيح العقيدة وإخلاص العبادة لله وحده نها كما تاكين فرقو شيني سيمال من يسأيو وجن كلا مسلمي دنغني دا أجار أكيدة أجار إيماني دا الله كما أسألك كي إبادة دا الله مدوك كن سركي شيكا babu bautar annabawa babu bautar waliyai babu bautar kaburbuka babu bautar bishiyoyi babu bautar aljanu babu bautar mala'iku babu duk wasu tsafe-tsafe da camfe-camfe وألف عدة كتب من أشهرها هذا الكتاب كتاب التوحيد يا رب تلتفي دا داما جماعة أما دا جتكيل تفن دا سكا بيكون شهرة أكون لتافي كتاب التوحيد فقد لقي قبولا عظيما لدى العلماء والمتعلمين وانا لتافي يا ياسا كربوا ببك كربوا mai matuƙar girma a wurin malamai da ɗaliban ilimi wa ta bihi dirasatan wa sharhan malamai da ɗaliban ilimi sun ba da muhimmanci wajen karantar da wannan littafi da koyon karatun shi da yi mishi sharhi fa huwa kitabun badi'ul wada'i azimul fa'ida littafi ne wanda yake yana da tsari mai daɗi sannan kuma yana da girman fa'ida na fa'allahu bihi halkan kafiran Allah ya amfanar da halittu da yawa da wannan littafi وقد بقي الشيخ طيلة حياته معلما ودائيا إلى الله إله amiran bil ma'arufi wa nahiyan anil munkar wannan malami haka ya zauna yana karantar da addinin musulunci tsawon rayuwar shi yana mai kira zuwa ga Allah yana mai umarni da kyakkyawan aiki yana mai hani game da munanan ayyuka ila an tuwfiya fi dir'iyya qurba riyadh har ya rasu ainihin wato a garin dir'iyya dab da ainihin wato birnin riyadh sanata sittin wa alf wa mi'atain a shekara ta 1206 daidai a yau shekara 225 da rasuwa shekara 225 da rasuwa Allah gafarta mishi yadda تخرج على kabirun عدد كبير من a وأئمة da'awa. ya kyankyashe ɗalibai da yawa waɗanda daga bayan shi suka waye gari suka zama manya-manyan limamai da kuma ainihin malaman duniya ajzama Allahu lahul ajra Allah maɗaukakin sarki ya yawaita lada gare shi wa sawab Allah ya bashi sakamako mai ɗimbin yawa wa ja'ala aljannata masuwahu Allah maɗaukakin sarki ya sa aljanna ce makomin shi wasallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sallam Allah ya daɗin tsira da aminci ga annabi muhammad da mutan gidan shi da sahabban shi Allah ya kara musu aminci baki ɗaya kun ji wannan takaitacciyar shimfiɗa wadda ta bayyana ainihin tarihin malamin a takaice wadda za ka gaya gamsar da kai akan kawo malamin kyakkyawan sani daga yadda muka karanta da sadda aka haife shi da sadda ya rasu za ka gane sun yi zamani ɗaya da su shehu usmanu dan fodiyo kenan eh zamanin su ɗaya da su shehu usmanu dan fodiyo allah maɗaukakin sarki ya taimake mu kitabu tauhid asalin sunan littafin na yanka wanda malamin ya sa mai shine kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi alal ibad kitabu tauhid wato littafin tauhidi wanda shi tauhidi shine haƙƙin Allah akan bayi malamin ya ciro wannan ne daga ayoyin da ya kawo a farko-farkon wannan littafi da kuma wani hadisi na mu'azu domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna tafi tare da mu'az yana ce mishi ko ka san haƙƙin Allah akan bayi kuma ka san haƙƙin da bayi suke da shi a wurin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama yi wa mu'az tambaya mu'azu dan jabal allah maɗaukakin sarki ya kara mishi yarda ya ce allah da manzan shi su suka sani shi ko sai ya ce mishi haƙƙin allah da ke kan bayi shine su bauta mai shi kaɗai kasa haɗa shi da kowa idan suka yi wannan haƙƙin allah kuma ya alkawari ba zai azabtar da su ba wannan shine haƙƙin da bayi suke da shi a wurin allah maɗaukakin sarki to daga nan ne sai malamin ya sanya wannan littafi suna don haka littafin kitabu tauhid in ka ce kitabu tauhid kadai shi kan shi malam fauzan yana da littafi kitabu tauhid malamai da yawa suna rubuta kitabu tauhid da haka in ka ce kitabu tauhid sai ka ce allazi huwa haqqullahi alal ibad kitabu tauhidi littafin tauhidin da ne haƙƙin Allah akan bayi domin kaga ainihin kitabu tauhid ne ga shi ma kitabu tauhid na ibnu manda amma sai ce kitabu tauhid wa ma'arifatu asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi ala littifaki wa tafarrudi kun ga ashe dan gona biyu na sunan littafin shi yake bambance an ba haka ba kowanne kitabu tauhid kitabu tauhid na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to wannan in muka dubi kitabu tauhid ita jumlar da ta ce kitabu tauhid sai malam fauzan yake cewa mawdu'ul kitab bayanu tauhid alladhi aujabahu Allahu ala ibadihi shi wannan littafi ya zo ne don yi bayani akan ainihin wato tauhidi wanda shi ne haƙƙin da Allah ya ɗora wa bayi me yake nufi da tauhidi kenan kaɗaita shi ta Allah maɗaukakin sarki shine haƙƙin da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta wa bayi kuma yake neman su idar mushi da ainihin wannan wajibi wa khalaqahum li ajlihi saboda tauhidi ne Allah maɗaukakin sarki ya halicci bayi sannan wa bayanu ma yunafihi min shirkil akbar sannan wannan littafi kuma yana ɗauke da bayanin abubuwan da ke kore tauhidi su rugurguza tauhidi wadda take ita ce shirka babba wacce ce shirka babba ita ce ka bauta wa Allah kuma ka je ka hada shi da bautar wani ko kuma sam ka ki bauta Allah maɗaukakin sarki ka koma ka tare a gindin wani da bauta wannan littafin yana ɗauke da bayani akan tauhidi to kuma yana ɗauke da bayani akan shirka don haka ku kiyaye dole ne duk inda za a yi bayani dangane da tauhidi to dole sai kuma an yi bayani dangane da shirka abin da yasa shi tauhidi ai fassarar la ilaha illallah ce ita kuma la ilaha ta zo da korewa ta kore duk wata bauta da za a yi wa wani sannan sai kuma ta zo ta tabbatar da bautar ga Allah to kaga bautawa wani shine shirka bautawa Allah shi kadai bai da abokin tarayya shine tauhidi a ƙarƙashin wannan littafin ya zo ne don ya bayani game da tauhidi da kuma bayanin shirka da dukkan nau'o'inta da shirka mafi girma أو ينافي كماله الواجب أو المستحب من walbida, ko kuma shirka karama wadda ita kuma. tana ainihin wato kore cikar tauhidi na abubuwan da suke wajibai ko kuma abubuwan da suke mustahabbai idan bid'a ta samu musulmi ko kuma aka samu musulmi da shirka karama kamar riya ko sum'a ko makamantan haka to waɗannan kuma sai ya zama sai a ce yana da naƙasasshen tauhidi ba za a ce ya mushriki ba kamar mutumin da misali yake yin ibada don allah sannan kuma yana sha'awar mutane su gani riya kenan mutumin da yake yin wata ibada saboda Allah amma kuma yana son mutane su ji labarin yana yi to wannan ba za a ce ya zama zunzurutun mushriki ba domin riya ko sum'a shirka ce amma malamai sun gwada girmanta da shirka al'akbar sai suka ce ita wannan shirka to ita ainihin wato shirka ce al'asgar wato duk shirka shirka ce sai dai ana bambance shirka da babba da karama ne saboda girman waccan munin ta yayi yawa akan waccan kamar kabira ce duk wani zunubi babba ne amma in an dubi wanda ya fi shi girma sai a ce wannan kabira ce wannan sagira ce na fata an gane allah maɗaukakin sarki ya kiyaye don haka abinda mala yake so ya ce mana kenan wannan littafi ya zo ne don ya bayani dangane da tauhidi ya kuma yi bayani dangane da shirka karamarta da babbarta ya kuma yi bayani dangane da bid'a da nau'o'inta to ina so in tsaya a wannan damar in dan kara ta'alikin abin da ya ja ake cewa muhammad bin abdulwahab ya zo ya kawo fitina a duniya saboda ya zo zamanin da mutane sun lalace sun koma suna bautar wani abu ba allah ba da sunan kuma cewa su musulmi ne musulmi ne yana tsubbu musulmi yana duba musulmi yana bokanci musulmi yana yanka ga aljanu musulmi ne yana camfi musulmi ya koma yana neman wani abu wanda allah kaɗai ke bayarwa a wurin wani wanda ba allah ba saboda wannan waliyi ne ko salihi ne ko wani sadauki ne ko kuma wani sharifi ko annabi wasu musulmi sun koma suna yanka ga aljanu suna kiran aljanu suna sujuda ga aljanu wasu musulmi sun koma saboda fatoyin da aljanu da bokaye da 'yan duba da 'yan tsubbu suka ba su sun koma ba sa yin wasu salloli za a baka kaza a ce amma ka daina sallar la'asar za a baka kaza amma a ce ka daina yin wankan janaba a baka kaza a ce amma ka daina yin alwala to a lokacin wannan lokaci malamin ya tashi ya fara wa'azi kun ga in aka samu mutane sun lalace gaba daya ka tashi ka ce kai kuma kana so ka gyara su gaba daya to za a samu karo amma aka samu dan lalacewar ta faru kaɗan ne in ka tashi kana gyare gyaran abun zai zama da sauki wannan ya ja muhammad bin abdulwahab bakin jini to amma ya aka bakin jinin ya yadu bakin jinin ya yadu ya yi karfi ne a daidai lokacin da ya tashi yana da'awa sai ko ya samu sarkin zamanin shi wanda shine khalifan musulunci a wannan zamani al'imamu su'ud yana ainihin sarauta sai ya mara mishi baya da suka haɗu wannan da ƙarfin sarauta wannan da ƙarfin ilimi sai suka yi ta yada addini to duk mutanen da suke yin shirka da waɗanda suke bid'a sai ya zama ba sa son abu to wannan da'awa Allah albarkace ta har ta samu gindin zama a makka wanda daba ce ta alhazai da masu umara da kuma masu zuwa ainihin neman ilimi ta samu karbuwa a madina wadda nan ma cibiya ce ta masu ibadar ziyara da kuma zuwa neman ilimi to sai da'awar sai ta yadu a duniya to da ta yadu a duniya sai ya zama labarin wannan littafi da malamin suna tafiya tare ɗaliban ilimi da alhazai suna tafiya suna ainihin ba da labarin ai ga wata da'awa ta zo wadda take cewa a bauta wa allah shi kadai a rabu da duk wani abu wanda ba ainihin allah ba a daidai wannan lokaci ne kamar yadda ne muku ishara labari ya kai wa shi muhammad ibn abdul ah, muhammad ah, al-amir san'ani mai littafin ainihin subul salam labari ya kai muhammad ibn ali ashaukani mai littafin ainihin nailul autar suka ainihin yaba wa wannan ainihin da'awa tashi bari ku ji abin da amir san'ani yake cewa wanda sai sanda Allah ya kai mu za a yi karatun wannan littafi da kyau a yi sharhin shi da yawa a lokacin ne za a fito da waɗannan waƙoƙi duk a karance su gaba ɗayan su a yi sharhin su insha Allah ya ce wa qad ja'at akhbaru anhu bi annahu yu'iddu lana shar'al sharifa bima yabdi wa yanshuru jaharan tawa طوى jahilin wa mubtadi'in minhu فوافق ما عندي ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ظل الناس فيها عن الرشد أعادوا بها معنى صواع ومثله آه، يغوف وود بئس ذلك من ودي وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد وكم عقروا في صوحها من أقيرة a أهلت لغير الله جهرا على عمد وكم طائف حول القبور مقبل bil الأركان haka بالأيدي هكذا ainihin waɗannan waƙoƙi ke cewa haƙiƙa labarai sun zo cewa wannan malami ya zo yana gyara shari'ar musulunci yana dawo da ita da gwargwadon yadda take tinda kuma yana fitowa karara ba tare da wani ɓoye-ɓoye ba yana yada ainihin addinin Allah da duk wasu abubuwa waɗanda ainihin jahilai da 'yan bidi'a suke ainihin ɓoyewa sai ya ce alhamdulillahi sai na ji da'awar shi ta yi daidai da irin da'awar da nima nake yi jama'a kun ji malaman Allah su al'amiru san'ani shine in kana da'awa kana kira zuwa ga gaskiya sai ka ji wani ma ya taso yana yi ba hasada ba kai ba sai kai godiya ga Allah tare da cewa al'amiru san'ani ilimin shi ya yi nisa ya fi karfin muhammad bin abdulwahab muhammad bin ko kusa da shi bai yi a wajen karatu ba amma al'amiru san'ani ya ji ga wani ya taso yana yada da'awa madadin ya ce wane ne wannan gamu mu ba mu isar ba a'a sai murna har ya rubuto baitocin waka shaukani ya fi muhammad ibn abdulwahab ilimi muhammad ibn al-amir as-sana'ani duk sun fi shi ilimi amma kuma da suka ji abin da yake faɗi gaskiya ne sai suka ga menene ya kamata a tabbatar da gaskiya don dama ita tabbatacciya ce na fata an gane a ƙarƙashin wannan gashe ke yabawa da cewa sai na ji irin da'awar da yake ta yi daidai da wadda take wurina sannan ya ce yana raya dukkanin ainihin wato ɓangarori na shari'a yana kuma rugurguza dukkan wasu hubbare hubbare wasu gine-gine waɗanda aka yi ainihin akan kaburbuka waɗanda su suka ɓatar da mutane daga shiryar da annabawa suka basu a kai waɗanda waɗannan hubbara hubbara da kaburbuka mutane sun ɗauke su baki sun zama daidai wa daida da ma'anar gumakan suwa'a da warufa da wadda waɗanda ainihin alkur'ani ya kuka da su dangane da zamanin annabi nuhu to mutane sun koma suna bautar kaburbuka da mashahid wato wuraren hubbara hubbare kamar yadda ake bautar waɗancan gumaka ya ce abin mamaki sai ka ga in bala'i ya samu mutane sun ruga a guje sun koma zuwa ga ainihin waɗannan makabartu kamar yadda wanda yake da aƙidar musulunci yake koma zuwa ga allah in abu ya same shi ya ce kai ba nan ba ma har yanke-yanke suke a kabari a yanka ainihin raƙuma ko raƙumi ko raguna akan kabarin waliyi wai don ya sha jini ya ainihin karɓi abin da ake roƙo a wurin shi ya ce za ka ji suna ɗaga murya suna kiran sunan wani wanda ba Allah ba a daidai lokacin da ainihin suke yanka waɗannan dabbobi ya ce kai abin mamaki ma wasu haɗawafi suke suna ainihin kewaye kaburbuka suna shafar ainihin bango na ainihin kabari da hannayensu waɗannan takaitattun abubuwan kenan da malam al'amiru san'ani ya faɗi waɗanda suna bayyana Nu'in da'awar muhammad ibn abdulwahab ta zo ne don ta rugurguza abubuwan da aka kawo cikin musulunci waɗanda ba musuluncin ba ina fatan kun gane da kyau allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to wannan ne bayani dangane da wannan littafi to amma kamar yadda na ce wani abin mamaki shi ne wannan littafi jita-jita ta yi yawa da yawa a kan shi ainihin a duniya baki daya har zuwa wannan kasar tamu a nan ne nake ganin ya kamata in tsaya domin in tattauna abubuwa ainihin akan haka wannan littafin duk inda 'yan bidi'a suke tun daga shehunnai na 'yan bidi'a da makamantansu suna tsoratar da mutane game da karanta wannan littafi sauraron karatun wannan littafi suna tsoratar da gwamnatoci game da saka karatutukan wannan littafi a gidajen rediyo amma matsalar ita ce ko waɗannan shehunnai na 'yan bidi'a suna karanta wannan littafin ko kuwa suna tsoratar da mutane ne da abin da su ma ba su san shi ba gaskiyar lamari mafi yawancinsu suna tsoratar da mutane ne da abubuwan da su ma ba su san su ba daga cikin abin da ke taimaka mana wajen mu fahimci wannan shine mai. muhammad taqiyuddin al-hilali wanda muke karanta ainihin tafsirin shi a muciya mai suna sabilun rashad malamin ya yi ainihin ɗariƙa ta tijjaniya a farkon rayuwar shi daga ainihin ƙasarsu ta can ainihin maghrib a lokacin da ya tashi hijira zai koma ainihin kasar makka a daidai lokacin sarki abdulaziz dan abdulrahman wato uban su fahad sarki abdulaziz a wannan lokaci hijira ya koma kasar saudi arabia da zama da ya tashi tafiya sai ainihin malaman shi suka ƙara jan kunne wanda dama suna yi musu suna cewa to in fa kunje sai ku yi a hankali akwai wahabiyawa a ƙasar nan sannan ku yi a hankali da masharrancin littafin nan da ake kira kitabun tauhid don kada ya batar da ku don haka muhammad eh, takiyuddin ya ce ya shiga kasar saudi arabia ne a tsorace ya shiga kuma ɗarɗar yake yi ma ya ga kitabun tauhid ya ce allah cikin ikon shi sai ya samu ga malamai suna karantar da kitabun tauhid a ka'aba sai yana zama yana sauraren karatun shi bai taɓa jin wani abu wanda yake munkari ba sai ɗauka to mai yiwa akwai abubuwan da suke ɓoyewa ne waɗanda ba sa so a ji shi yasa a wurin karatu karatun daban amma littafin in ba za a same shi mai yiwa za a ga wasu abubuwa ya ce sai ya je samu littafin da ya samu littafin ya ce sai biya karanta littafin gaba ɗaya sai ga to in dai wannan ne kitabun tauhid da ake tsoratar da su to ɗayan abu biyu ko dai malaman su ba su san wannan littafin ba suke tsoratar da su abin da ba sani ba ko kuma sun san littafin amma suna tsoron in mutane suka aƙidantu da karatun da ke cikin littafin to za su yi musu tawaye domin shi littafin yana cewa a bauta wa Allah shi kaɗai ka a haɗa shi da kowa ka a haɗa shi da komai to su kuma suna kiran mutane zuwa ga wani nau'i na ibadarsu ko kuma ibadar wasu mutane makamantansu ya ce amma da ya karanta littafin ya fahimce shi ya nemo sharhohin littafin ya karanta ya samu malamai ya ta tattauna matsaloli da su ya ce to sai ya fahimci abin durudu ne ashe da jita-jita aka cika su da shi a gida da ya tashi tafiya ganin gida kasan maghrib wato morocco sai ya guzurin wannan littafi amma da ya je sai ya ciccira bangon shi da ya ciccira bangon shi sai ya bar shi iyakar zallar inda ya fara da ainihin waɗannan ayoyi waɗanda ke umarni da abautawa Allah shi kaɗai ka haɗa shi da komai ya zare duk wani abu wanda zai taimaka a gane wannan shine kitabu tauhid daidai sai samu wancan babban malami nasu da ya daɗe yana tsoratar da su game da haɗari da kuma karanta wannan littafi bayan ya je gaisuwa ya miƙa mishi cewa ya duba mishi wannan littafi saboda ya samo shi a makka ne yana so ya gane nagarta ko rashin nagartar littafin ya ce bayan kwana biyu sai koma wurin malamin sai malamin ya ce mishi ina ka samu wannan littafin ya ce a makka na samo shi ya ce ai tun da nake ban taba karanta littafin da ke karantar da tsantsar tauhidi irin wannan littafin ba sai ce haka ne ne ya ce eh. ya ce babu wani kuskure cikin littafin nan ya ce babu ya ce to akarmakallahu wannan shine kitabu tauhid ya ce sai ya fito da takaddun da ya ciccire ya ce kaga na ciccire ne dama don in shimfiɗa maka yanayin da baka iya karɓi don na kawo shi da ƙwarƙwaro haka kitabu tauhid to na bar maka wani yanayi wanda zai kyamatar da kai tunda kai da kake kyamatar da mutane ya ce sai ya faɗi ya sujuda yana kuka yana istighfari ga Allah a nan ƙasar malam jafar mahmud adam ya karanta wannan littafi a kaset an rinka saka karatun a rediyo najeriya kaduna tun shi malam jafar din yana da rai ana saka karatun wannan littafi a 2003 sai aka samu wani babban shehi ya fito yana cewa akwai hadari a ci gaba da barin wannan karatu ana sanya shi ainihin a gidan rediyon najeriya kaduna saboda wannan littafi masharrancin littafi ne kuma littafi ne mai hadari to abin mamaki a wannan lokacin shine na kira wani wa'azi a kaduna bayan da muka gama wa'azi na ce to insha Allah ta'ala za mu saka karatun wannan littafi a kaduna shine isharar da nake muku a ɗazu a inda ainihin muka saka wannan karatun littafi a 2003 a ainihin masallacin salamatu kabir muka ce jama'a kowa ya je siyo kitabu tauhid ya zo mu karanta mishi ya ji yaya wannan littafin yake kuma menene sharri a cikin wannan littafin daga cikin abubuwan da na iya tuna na faɗi a lokacin na ce amma akwai abin mamaki domin a daidai lokacin da ake saka karatun kitabun tauhidi wancan shehi yana waccan tsawatarwa a daidai wannan lokacin aka samu wani wanda yake da aƙida da bin ɗariƙa irin ta wancan shehi yana ainihin karanta littafin riyadu salihina yana ainihin cewa akwai yiwuwar a aikawa da allah wasiƙa allah kuma ya aiko da jawabin wasiƙar ainihin a karanta wa jama'a a daidai wannan lokaci waccan magana take faruwa amma wancan shehi saboda tsabar kabilanci da nuna bambanci da iya fitowa ya ce wannan karatun ruwadu salihina da ake sawa na ainihin dabta yusuf ali akwai hadari ba amma yana cewa akwai haɗari a ci gaba da sa karatun malam ja'far mahmud adam shine na sanya wa mutane karatun kitabu tauhidi na ce a zo a ji me ke cikin kitabu tauhidi din to abin da muke cewa mu ahlus sunna a najeriya ko ba a najeriya ba ba mu da wata hidin ajanda ba mu da wani abu a ɓoye da al'amarin mu a bayyana ike a ƙarƙashin wannan littattafan mu muke sawa muna karantawa a majalis muna ɗaukan su a kasusuwa muna yada su a gidajen rediyo da sauransu ba wata rana da za mu ware wasu mutane mu ce waɗannan za mu karantar da su ne tsantsar abin da ne a mu wasu kuma waɗanda ke waje mu karantar da su abin da ba zai jawo mana matsala da su ba mu ahli suna ba mu da irin wannan aƙidar bamu da irin wannan aƙidar to shi ne muke ba da ƙalubale kan cewa me yasa sauran da ke da sauran aƙidoji su ma ba za su rinka fitowa suna karantawa da karantar da littattafansu jiharan a bayyana ba suna bayyana aƙidojinsu kamar yadda muke yi ba tare da jin tsoro ba Allah maɗaukakin sarki ya ainihin tabbatar da digadiganmu kan gaskiya Allah maɗaukakin sarki kuma ya ƙara mana fahimtar duk abin da yake ƙarya ne da ruɗani. wannan shi yasa kaga muhammad taqiyuddin al yayin da ya bar waccan mugunya aƙida a ƙashin gaskiya saboda allah ban san wani mutum wanda a waɗannan zamuna wato daga shekaru 80 zuwa yanzu yake yin rubuce-rubuce waɗanda yake tuna musu asiri yake fitowa ƙarara yake bayyana nau'in shirkar da ke cikin waɗancan aƙidoji irin shi ba ban san haka ba na al'amari ko bana muna aikin hajji muna zaune da ainihin a sheikh mashhur yana aikin ta hakikin diwanin shi wato diwanin salim eh, taqiyuddin al-hilali wanda yana dauke da waƙoƙi masu ɗimbin yawa waɗanda raddodi da yawa a ciki dangane da masu shirka wajen bautar kaburbuka da bautar idan ruwa da bautar bishiyoyi da bautar aljanu da bautar mararraba kan hanya da bautar shuri da makamantansu waɗannan ainihin waƙoƙi suna cike da wannan wanda in allah so nan da 'yan watanni kaɗan za a buga wannan diwani yadda kowa zai same shi waɗannan bayanai din na yi mana su ne don san yanzu menene kitabun tauhid yanzu kun san kitabun tauhid kun san menene ya taho don ya karantar ya zo ne don ya karantar da la ilaha illallah muhammadun rasulullah kuma ya sharhi ainihin akanta na fata an gane allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to sai ce wa ƙaunin ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من, يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين kunji wannan shine karatun babin farko na ainihin wannan littafi wanda a tsarin malamin asali wannan ba ya sanya mishi babi ba ne waɗannan ayoyin da muka karanto da wannan hadisin da wannan asali na abdullahi ɗan mas'ud su ne malam ya aje su a matsayin muƙaddima. don haka malamin bai wata mukaddima tashi ta kanshi ya ce kaza kaza kaza kaza ba a'a waɗannan ayoyi da ya yi ruwansu da wannan hadisi da ya biyo baya da shi da wannan ainihin asari daga wannan sahabi abdullahi dan mas'udin su ne a matsayin mukaddimar littafin a babu na farko zaka ji ya ce babu fadli tauhidi wa ma kafiru min zunubi wannan shine babi na farko amma waɗannan wurin duk da muka karanta to a matsayin mukaddima suke jama'a kun ji fa haka littafin yake tun daga farkon shi har ƙarshe daga ayoyi sai hadisai daga ayoyi sai hadisai menene aibin ayoyi ko hadisai menene aibin kalmar kitabun tauhid to menene aibin kuma sunan muhammad menene aibin sunan abdulwahab to sa'an nan saboda makirci don kusan asalin wannan kwangilar yahudawa ne suka ɗauki nauyinta ba don komi ba sai don a yi faɗa da haƙiƙanin addinin na fata an gane wanda sai tafiya ta yi tafiya insha Allah ta'ala za mu zo muku da cikakken bayani abin da ya shafi tarihin Muhammad bin Abdulwahab tarihin da'awashi da ainihin makamantan haka da shubohi da ake kawa da makamantan haka amma dai a takaice ga wasu littattafai waɗanda suke cikin labiri na darul hadisi din nan insha Allah ta'ala wanda daga ciki ga ɗaya sannan akwai wasu da za mu ƙara fito da su in Allah su a zuba su a labiri domin ɗaliban makarantar nan su karanta su su san menene hakikanin da'awa ta wahabiya din take ciki amma fa makircin shi ne inda gaske ne ai shi ne da'awa sunan shi muhammad ba sai a kira wannan da'awa Muhammadiyya ba amma saboda a ɗaure wa shubuha gindi sai aka kira da'awar wahabiyya, don a nuna cewa wani abu ne daban don jahili sai ya ɗauka cewa wai wahabiyawa e me wahabiya amma aka ce muhammadiya sai a ce a ah, ya mu ma yan muhammadiya ne ina fata an gane to amma sai suka yi makirci sai suka ce wahabiya to amma sai aka samu wani malamin mulla ibrahim yana cewa in kana tabi'u ahmadin mutawahhiba fa ana al-muqirru bi annani wahabi yace idan dai wanda yake bin addinin musulunci Shi shine ake kira ba wahabi ya ce to ga wani ni ina tabbatar da cewa ni ba wahabi ne an fi sharika anil ilahi falaisali rabbun siwal mutafarridil wahabi ya ce duk wata shirka ina kore ta daga allah maɗaukakin sarki ban yadda kan cewa akwai wani abin bauta ba in ba allah guda ɗaya ba wanda yake alwahabu ga wani littafi wanda na daga cikin littafan da malamin ya rubuta a makka mai suna a sheikh jamilu zainu wanda tarihin muhammad ibn abu ne da da'awar wannan littafi tare da cewa takaitacce ne amma in allah madaukakin sarki ya so in ka karanta shi zai warkar da kai game da abubuwa masu ɗimbin yawa yace da'awatu sheikh muhammad ibn abdul wahab bainal mu'aridina wal musifina wal mu'ayyidin tarihin da'awar muhammad dan abdul wahab tsakanin waɗanda suke karo da ita waɗanda suke sukarta da kuma waɗanda suka tsaya suka yi mata adalci su ba su bi ta ba amma sun yi mata adalci da kuma almu'ayyidi na waɗanda suka bi ta suka goyi bayanta kaga kashi uku kenan da masu karo waɗanda ba su yadda ba ba su yadda kuma a bi ba kuma ba za su ja baki su shiru ba sai sun yi suka da kuma waɗanda ba su bi ba amma kuma ba su ga sharrin abin ba hasali ma suna adalci suna faɗin gaske yadda abin yake da kuma waɗanda sun bi sun goyi baya kuma suna ƙarfafarta don su ma ita suke kuma suna kira zuwa gare ta wannan littafi gashi ya kamata ku samu lokaci da za ku karanta yana nan a nan cikin library na makaranta insha Allahu ta'ala wanda zai taimaka maka kwarai da gaske domin samun ainihin wato cikakken ilimi akan waɗannan al'amura Allah ya taimaka kitabu tauhidi littafin tauhidi ita kalmar kitabu jama'a masdaru kataba bi ma'ana jama'a asalin kalmar kitabu daga masdarinta na larabci kataba ya rubuta to me ma'anar kataba asalin kataba a zallar larabci shine ma'ana ya tara ko ya tattara wal kitabatu bil qalami jam'ul hurufi wal kalimat ba fa fatul majid nake karantuwa ba yanzu sai dai ku hakura ku ainihin abin nan na karantuwa daga mulakhas ne ai inda ga fatul majid ne zan ce fatul majid asalin ainihin wato alkitabatu ana cewa kitaba rubutu kitaba ne da alkalami da ake saboda mai saboda hada haruffa ne da kalmomi a wuri guda na haka ake cewa alkitabatu na fata an gane والتوحيد شيك توحيد مصدر وحده أي جعله واحدا وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا والمراد به هنا إفراد الله بالعبادة أبن أكي في kadaita Allah da bauta to yanzu kun ji ma'anar kalmomin kenan a ɗaiɗe wasu kitab matattara at ɗayanta Allah to kenan yanzu wannan littafi ne da ya tattaro bayanai dangane da ɗayanta Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ba shi da abokin tarayya ina fata an gane to sai ce wa lahi ta'ala idan kuka duba wannan wuri ya halatta a mishi nau'in wasali guda biyu ko dai ka ce wa lahi ta'ala sai zama wawun ɗin ya zama wawul atfi wato kitabu tauhidi littafin tauhidi wa ta'ala da maganar Allah maɗaukakin sarki wato kamar yadda wannan littafi zai bayanin tauhidi haka kuma zai bayanin fassara wannan magana Allah maɗaukakin sarki a ƙarƙashin haka ka zo sai ka ce wa ƙaulillahi lamun ɗin sai kai mata kasara ka ce wa idan kuwa ka ce kitabu tauhidi wa qaulullahi to wawun ɗin ta zama wawu inafin wato wata magana ce mai gashin kanta mai cin gashin kanta ba ta da alaka da magana da ta gabata sai ka ce ai wannan littafi ne da zai bayani akan tauhidi to shikenan sai ka sanya cikakkiyar alamar tsayawa a wurin sannan sai ka ce wa lahi ta'ala maganar allah maɗaukakin sarki da ya ce kaza to yanzu wannan magana ba ta da alaƙa da waccan na fata an gane wannan ainihin wato littafi zai bayanin tauhidi kuma zai bayyana magana Allah maɗaukakin sarki da Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa abudun ban halicci aljanu da mutane ba sai don su bauta mini wannan ita ce aya ta hamsin da shida a cikin suratu zariyat a cikin alkur'ani sai malam fauzan yake cewa wa munasabatul aya min babi annaha tadullu ala wujubi tauhidi to yanzu